Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad da lol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a shirinmu na Lasariya. Da farko ga kanin labaran duniya. Sanata Susan Collins ta ce ba za ta kada wa ɗan takararsu Donald Trump kuri'arta ba. A jiya Litinin kuma jama'an kiwon lafiya sun ce bam ɗin da ya tashi a garin Aleppo ya kashe mutane 170. sannan kuma kasar turkiya wato a yau talata turkiya ta yi kashedi zuwa ga amurka cewa idan ba ta ba da fatullah gulen ba to ko shakka babu hakan zai raunata alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. To Allah ya kyauta an sake ƙara kwanaki goma don ci gaba da tantance sunayen masu kada ƙuri'ar zaɓe a ƙasar Ghana mai zuwa in Allah ya kai mu. Wasu sun faɗi ɗawainiyar da ke cikin hakan. It very simple. I didn't have Wani abu ne mai sauki, ban sha wahala ba wurin duban sunana. Okay, for me I didn't check at all. Ni dai ban duba sunana kwata-kwata ba saboda yanzu na dawo daga rakiyar wa'annan 'yan siyasar. Su kuwa kasar kamar da kungiyar tarayyar Turai ko kuma kasashen da suke cikin tarayyar Turai sun kulla hurdar zirga-zirgar kasuwanci ne ba tare da haraji ba. mu a mu ci gaba ne domin a yau akwai waɗansu kayayyaki da in mun kai turai muna biyan duwani To haka kuma za ku ji shugabannin Nijar kamar shugaban da yake yankin Arlit inda ya magana akan barace-barace musamman bayan dawo da wasu daga ƙasar Algeria da aka ƙare yi. Akwai shirin mu na noma tushen arziki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. sanita Susanna Collins, 'yar jam'iyyar Republican da ke wakiltar mazabar Maine a Majalisar Dattijan Amurka, ta ce ba za ta kada wa ɗan takarar jam'iyyar su Donald Trump ta ba, saboda al'amuransa dai sun saba wa manufofin jam'iyyar su na mulkin haɗin kai wadda ƙasar Amurka ke bukata. sanita Collins, wadda aka zaɓe ta a Majalisar Dattawa a shekarar 1996, ta bayyana wannan aniya a ra'ayin da ta rubuta a jaridar da washington post inda ta bayyana trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban kasa ba saboda baya ganin kowa da daraja ta ce maimakon ya mai da hankali akan manufofin jam'iyyar sai mai da hankali wajen cin mutuncin mabiya tsirarun addini da ƙabilu ta ci gaba da bayyana damuwanta tana cewa idan aka zaɓi trump a cikin wannan hali nashi da yanda bakinsa babu linzami ko shakka babu duniya za ta shiga cikin wani yanayi mai haɗari ta ce ganganci ne ɗan takara shugabancin ƙasa ya nuna tambabansa akan wato mutunta yarjejeniyoyin da amurka ta kulla da kawayenta donald trump ba sai zai zama cewa wato shugaban juji kadai ba ne a saboda yadda yake mai da martani akan duk wani batu da ya tashi a jiya litinin haka ta a a jiya litinin jami'an kiwon lafiya sun ce tashin bom din harin kunar bakin wake mai karfi da aka kai a asibitin birni na kweta da ke kudu maso yammacin pakistan ya hallaka mutane 70 kuma ya raunata wasu guda 112 bom din ya tashi ne jim kaɗan bayan lauyoyi da dama da suka taru a asibitin da ke birnin na kweta suna kalubalanta tare da jimamin kashe shugaban kungiyar ko kuma gundumar kungiyar lauyoyin ƙasar wanda wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka harbe shi da safiya yawanci waɗanda wannan hari ya ritsa da su a bayan wannan taro lauyoyi ne da kuma 'yan jaridu masu ɗaukar hoton lauyoyin da ke zanga-zanga suna cikin waɗanda suka mutu da kuma jikkata wata ƙungiyar masu tsaurin ra'ayi ta kasar pakistan wanda ake kira da jama'atul ahrar masu alaƙa da taliban sun ɗauki alhakin kashe shugaban ƙungiyar lauyoyin da kuma harin ƙunar baƙin waken da aka kai wanda ya halaka mutane da dama wanda suka haɗa da lauyoyin jami'in da 'yan jarida a cewar kakakin kungiyar sun tura mai harin kunar bakin wake zuwa wannan asibiti ne bisa tsammanin lauyoyi da jami'an gwamnati da yawa za su taru a asibitin don wannan zanga-zanga to jama'a kudashen waɗannan wa'idan labaru ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc a yau talata kasar turkiya ta yi wa amurka kashedi cewa idan bata miƙa mata fatullah gulin wani malami da ke zaune a pennsylvania wanda turkiya ke zargin sa da laifin shirya yunkurin juyin mulki da bai nasara ba hakan zai iya raunata dangantakar kasashen guda biyu ministan shari'ar turkiya bikir buzdag shi ne ya gabatar da wannan kashedi a wata sanarwar da ya gabatar a gidan talabijin na kasar ya ce idan amurka bata don kanta ba ta ba da gulin ba to kasar turkiya za ta sadaukar da dangantakar da take da shi da amurka a saboda yaƙi da ta'addanci gwamnatin turkiya ta sha ƙoƙarin matsawa amurka lamba ta ba da gullin tun lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin da bai nasarar ba a ranar 15 ga watan yuli a makon jiya ne lauyoyi da suke kare gulin suka ce gwamnatin turkiyya da ta gaza kawo shaida da ke tabbatar da gulin na da hannu a cikin wannan yunkurin juyin mulkin a don haka amurka ba za ta dan kanta ta ba turkiyya ainihin gulin ba ita kuma amurka ta ce kafin ta ba da gulin sai gwamnatin turkiyya ta ba da kwararan shaida akan nuna gulin na da hannu a cikin wannan yunkurin juyin mulkin a ƙarshe yau talata majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a birnin aleppo na ƙasar syria inda al'amura suke ƙara lalacewa sakamakon tashin hankalin da ake ta gwabzawa a wurin kimanin mutane miliyan biyu da ke rayuwa a wurin babu wutar lantarki inji majalisar ɗinkin duniya a yau talata a yayin da 'yan tawayen syria ke daɗa kutsa cikin birnin aleppo inda gwamnati ke da rinjaye jami'an kiwon lafiya sun shaidawa tawagar majalisar ɗinkin duniya tsaka mai wuyar da wannan birni mafi girma a siriya ke ciki dr zahirar shahlol kuna kungiyar likitocin siriya da ke jihar chicago a nan amurka ya shaidawa jami'an majalisar ɗinkin duniya cewa ƙananan yara ba su samun madara likitoci na fama da tsananin karancin magunguna da rashin jini da kuma buƙatar da take akwai wadda ake so a asibitin sa'annan babu abinci da kuma iskar gas da dafa abincin dr samir atar da shi kuma da yake aiki da ƙungiyar likitocin a siriya na chicago ya nuna wa jami'an hotunan kananan yara da aka yankewa kafafu da kuma masu rauni a kwakwalwa ya ce asibitin aleppo tamkar yana cikin rami ne saboda an katange shi da buhunhunan yashi don kare shi daga harin bama-bamai ya ce a wani asibiti da yake aiki ana jinyar marasa lafiya ne a ɗakuna na ƙasa wanda aka gina saboda haka ya tabbatar da cewa suna cikin tsaka mai wuya da samir atar wanda ya bayyana wa jami'an na majalisar ɗinkin duniya To ni da baba ke na muka karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A baya an yi atisayen makonni kamar uku da nufin tantance sunayen masu kada kuri'a a ƙasar Ghana a zaben ƙasa da yake zuwa da na 'yan majalisu a wannan shekara ko in ce ranar bakwai ga watan Disambar bana. To sai dai 'yan Ghana ba su fito yadda ya kamata ba don duba sunayen nasu kamar yadda aka bukata. To sakamakon wannan rashin fitowa yadda ya kamata sai gwamnatin kasar ta kara kwanaki goma a game da cewa a fito a duba wa'annan sunaye domin tabbatar da cewa ba a samu kuskure ba. Wannan ce ta sa abokin aiki Baba ko Makeri ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin mutanen kasar Ghana ga abin da suke cewa. It very simple. I didn't have Wani abu ne mai sauki, ban sha wahala ba wurin duban sunana. Think that is a waste of time because Tun shekarar 1996 ne na gane ina bata lokaci na saboda baya bayan mun bata lokaci mun yi wannan aiki muka zaɓe su babu wani amfani da muke samu. Na yi rajista a makaranta a garin Oda amma ba zan iya komawa in duba sunana ba. Abin bai da wuya. a ranar juma'a ne na ba kowa wurin sai na je na duba sunana ni dai ban duba sunana kwata kwata ba saboda yanzu na dawo daga rakiyar wa'annan yan siyasar political ba zai iya je in duba sunana ba saboda na yi rajista a jihar gabas kuma yanzu ina accra akwai nisa to bayan jin ta bakin mutanen garin ne sai kuma muka garzaya domin mu ji ta bakin daraktan yada labarai na hukumar ta zaben kasar ghana mai suna kofi eric jebasu we appeal to the political parties to the citizens at large who live with these people to come out hakan ne yasa muke kira ga jam'iyyun siyasa da jama'a baki daya tun shekarun baya da su zo su nuna irin wa'annan mutanen kamar ƙananan yara da baki da su cancanta su yi zaɓe ba don a cire sunayensu amma sai kaga ba a zuwa ko da yake mu ne muke da babban alhakin wannan aikin amma rashin adalci a zarge mu akan haka saboda dukkaninmu na da alhaki da ya rataya a wuyanmu kafin a cimma nasara. Hukumar zaɓe kaɗai ba ta iya kai tsaye ta fara fidda sunayen wa'annan mutane muna da rumfunan zaɓe 29 don haka alhakin dukkanmu ne mu shiga cikin wannan aiki dumu Haka zalika Malam imurana Abubakar wani mai sharhin al'amuran yau da kullun ne musamman akan abin da ya shafi siyasa wanda shi ma ya tufa albarkacin bakinsa game da maganar tantance wannan na sunayen masu kada ƙuri'a a shekara ta 2016 a zaben kasar Ghana da za a yi. a fahimta ta mutane sun gaji da irin abin nan da ake cewa da kawai an cewa kare ana buki a gidansa ya gane a kar wato kusan shekarun da aka kwashe mutane a fahimta ta ba su ga amfanin zuwa su ka da kuriyarsu ba kaga misali akwai wato irin manufofin nan da gwamnati ka yi amfani da su wato na wancan gwamnati na wato na batun abin nan inshorar kiwon lafiya da wata manufa da aka bullo da ita na renon ciki wasu wuraren ma kaga ba aiki da waɗannan abubuwa da mutane suna ganin so tari ba su ka amfanin gwamnati ba saboda haka ba su nuna sha'awar su ba dangane da waɗannan abubuwa da na zayyana maka ina jin wasu dalilai kenan da mutane suke ganin kamar ma ai kusan aikin banza za su je su yi abin da zan faɗa wa jama'a ina ganin ko ma menene kai kokari ka je ka tabbatar da cewa ka ga sunanka wato idan kana da niyyar ma ka kada kuɗin ka don ka canza gwamnati kai baka je ka duba sunanka ba sai ranar zaɓe zo ka ba ka saya ba ka je ka duba ka ga sunanka ba kaga kai ma kanka mugunta kuma ka ma ainihin jam'iyyar da take ta hada wa kuri'a mugunta kenan Ƙasar Kamaru da Tarayyar Turai sun kulla hurɗa ta zirga-zirgar kasuwanci ba tare da haraji ba ga wakilin Maman Awal Garba daga Kamaru. ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban ƙasar jamhuriyar kamar fulbiya ya rantaba hannu kan waɗansu yarjejeniyoyi da suka yi da ƙasashen nahiyar turai kan shigo da waɗansu kayayyaki ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba ta da biyan wani haraji ba haka zalika ita ma ƙasar ta jamhuriyar kamaru za ta iya shigar da kayayyakinta ƙasashen na nahiyar turai ba ta da biyan kuɗin kwastam ba jakadiyan ƙasashen nahiyar turai ta take kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru francois kole ta yaba da wannan yarjejeniya da ƙasar kamaru da ƙasashen nahiyar turai suka yi. consommateurs, ils ne sont pas oubliés, bénéficiera aussi très directement Wannan lamari zai taimaka wa ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar. Na hira da Alayi Bafan a matsayinsa na babban ɗan kasuwa a tsakanin ƙasashen nahiyar Turai da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Ko wannan yarjejeniya zai agaza wa 'yan kasuwa irinsa kuwa? Abin da zan faɗa cewa wannan yanda mai ƙasa yi sa'in nan wato mu a gurinmu 'yan harkoki ci gaba ne. Domin a yau akwai waɗansu kayayyaki da in mun kai turai muna biyan duwani to amma yanzu da wannan abin da ya sayi abin je mana sauki musamman kamar bananan kamaru in da tafi turai ana biyan haraji kuma kana ganin cewa talakawa za su samu wannan gara kuwa mu 'yan kasuwa da ci gaba talakoki na ga su ma da ci gaba mana tun da yake kamar magunguna za su yi arha mu ta gurinmu a nan to kaga akwai ci gaba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a 'yan kwanakin nan ko makonni biyu zuwa yanzu da suka wuce ana ta dawo da mabarata daga irin kasashe su Algeria 'yan wanda su 'yan kasar niger ne ake mai da su cikin kasashen su Ga rahoton Tamar Abari game da wannan matsala. wata babbar matsala da ke tattare da wannan tabaradar ko yawon bara da yawancin matan yankin kance ke zuwa ƙasa algeria shine na taɓarɓarewar ilimi da tarbiyyar yaran su da suke tafiya da su al'amarin da yake babbar koma baya ga ci gaban yankin nasu bayan wancan satin an dawo da mutane 917 sai gashi a wannan sati an dawo da 945 inda a su yara 363 ne allata mu gaskiya shine shugaban gundumar arlit ya yi karin haske kamar haka yaran da waɗansu uwayen suke tahowa da su waɗansu haya ake bazin su makwabta ke tattara su ba mai tafiya ga yara duk su ta yi bara ake sa su sabilin wanga ɗanyen aiki da waɗansu halaye da ake sa su a can ana cin zarafin yara ana cin zarafin eh, yara mata haka ke a maido su ƙasar su fadar da ake su za a gida su yi karatu in na muhammadiyya in namu na labari na lakwardi na zamani ko su gama biyu amma yaro ya tashi a hore shi da bara fanibatanci ya baza shi a gaba wannan duk taurin kan na 'yan taburaɗar gwamnati da masu hannu da shuni na faɗuka tashin ganin an daƙile wannan ɗabi'a ta barace-barace a ƙasar ta algeria Madan Rabi Hassan darakta ce ta hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana da al'umma a nan jihar da magaran. Cewa ta yi gwamnati ta yi aniyar ɗaukan dukkan matakan da suka dace tun daga garin Agadas. Agadas ɗin na wurin da na wurin taruwar sai su taru an sun taru sun yawa sai su nemi mota har yanzu a koma ana nan ga maida su kuma suna nan ga taro alfi saboda shine yanzu gwamnati ya ce ba mu sa mu ce sai dai ya mutanen da suna alfe a maido su gida yanzu waɗanda ma suna nan ga taro su din kare fur din uh, a wace su so saboda haka nan yanzu tun shekaran jiya samdi din da ya wuce an maido gida mutane jan dari tara da goma sha bakwai yanzu kuma sai malla deja ma abu na motoci sun fara zuwa kanti har yanzu ana nan ga maido har yanzu mutane ɗari tara da ishirin da arba'in da har yanzu bakwai yanzu in sun zo zauna gida mu zo mu zamna mu sasanta menene ya kamata yanzu mu yi musu tudu da sunan sun zo gida da yara ma yara na ya kamata a ce sun ta lakwal yara na ya kamata a ce gwamnati na nan ga kula da su a nemo musu aiki hannu waɗanda sun ka suna son aiki hannu waɗanda su abu nan ba ba su aiki hannu sai a sasu su lakwal to shi muke so mu zanna, mu daidaita su hada mana menene problem ɗinsu da yasa suna da huta a abu ne da gwamnati na iya ɗauka sai mu ɗauka gwamnati na nan kuma su hannu da shi ne hayan su masu kama a irin wannan problem ɗin nan a kare. addini ma dai bai yarda da ɗabi'a ta zuwa barace-barace da yara kamar yadda malam laminu na malam lawan ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallama bai yarda ba da cewa su ɗauki kwano ko su tsare titi suna roƙon mutane abin hannunsu a'a annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya tsara musulmi ya hana ma ya zamanto mutum ya roƙi wani abu tusowar ƙeyar ta 'yan taburadar da aka yi ya biyo bayan yarjejeniyar da ƙasar niger da kuma algeria suka yi yanzu haka kuma hukumomi da masu hannu da shuni sun ƙudiri aniyar ɗaukan dukkan matakin da ya dace don ganin an kawo ƙarshen wannan yawon barace-barace zuwa ƙasar algeria tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger Ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu da yammacin talatan nan Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda har yanzu yana tare da matashin nan mai basira ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. wato Malam Abdu Mamman Kane, masanin kimiyyar na'urar kwamfuta wanda Allah ya ba hikimar ƙirƙirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa, domin ya taimaka ma manoman Nijar da ma na duniya baki ɗaya. Ga dai Malam Abdu Mamman Kane da ci gaban bayani akan dalilan shi na ƙirƙiro wannan fasaha ta ban ruwa daga nesa. saboda mami saboda yanzu duka manoma aikin da suke aikin karfi ne da so ne ko da bokici ko da igiya su kwaso ruwa da wannan wusa'a yin duka wannan aikin zai zo musu da sauki don kuma muna muna sa tsammanin ke gwamnati ya yi amfani da wannan dama don ya ba manoma ya tallafa musu ya sauƙaƙe musu aiki kuma ya gyara rayuwarsu ba su kan harkar garka da noma. Wataƙila wannan fasaha za ta yi tsada ga manoma. Kamar yadda na gaya muku ɗazu wannan husa'a tana kumshe da abubuwa da dama tana husa'a da na'o'in kama zafin rana tana da husa'o'i wanda suke ba da famfuna na jayo ruwa daga ƙasan ƙasa tana da abun rarraba ruwa tana da abun waya telecom da sauransu to duka wannan abubuwan sai kasance suna bata tana ƙara kuɗi shi yake sa manomi haka wanda da ƙarhin shi bai iya sayan ta kai tsaye sai dai da eh, husa'o'i dubarori ne su ba shi damar ya saye ta babban husa'a dai wadda muka kawo shi ita ce wadda mu gama masu hannu da shuni da wanda ba su da su taimaka musu bisa kan program proje proje haka wanda za su tallafa musu su sayi wannan na'ura ko su saye su da taimakon rabi da rabi ko kuma su taimaka musu dan su doki bashi su sayi ta duka yana yana sa wannan da wannan husa'a sai kawo manoma da yawa sun same ta ba tare da sun wahala ba ba tare da sun zuba kuɗi zunzurutu ba dan kaɗan in suka bada hai tallafa musu sai su sayi ta sai su zuba a gonar su ta kawo musu saukin aiki kuma ta bunƙasa musu umhanin gonar su da garkarsu. Yawa, Malam abdi ya kasuwar wannan fasaha shin kasuwar wannan fasaha a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ta tsaya ko ta tsallaka kan iyakoki misali Najeriya, Mali, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da dai sauran ƙasashe na kusa-kusa da Nijar. To wallahi alhamdulillahi wannan husa'a ta karɓu eh, a ƙasashe da dama eh, na waje da Nijar. Eh, musamman ma a ce fiye da yadda ta karɓi a Nijar ta yi eh, karɓuwa a kasashen waje kamar su Burkina ana kokowa a haka ta taje saboda sun samu labari kuma sun ga unhwaninta 'yan kimiyya sun ba ta lambar ban girma saboda ƙungiya wadda take kula da kirkire-kirkire ta ba ta lamba ta ba ta lambar girma don ka abu ne mai yiwuwa duk inda aka sa shi aka tsara shi aka aza shi yana kawo ci gaba kwarai don kasashen waje sun karɓe shi da dama kuma game da kasuwar shi yanzu alhamdulillah mu ce ma abun har ya huce zaton mu tunda yanzu manyan ƙungiyoyi na kasashen waje wanda suke kula da harakar yanayi da harakar gurɓacewar yanayi sun nura da wannan fasaha tana kawo sauki saboda tana hace ruwa tana unhwani da zafin rana tana hudda isansi eh, da zuwa da fuel tana hana su tana hudda famfo ka a yi unhwani da famfo a yi unhwani da zahir rana don musamman ma wannan kungiyoyi su suke tunkarar mu da su gwaji su zo su kama don a tallafa a yi kasuwarta a kai ta wajen kowa kowa ya same ta a yi meda ta a yi yaɗaɗa ta duka a faɗin duniya. Yawa Malam Abdu akwai lokacin da aka gayyato ka zuwa nan Amurka inda aka gayyace ka zuwa birnin New York a cikin bayanin da kai akwai abin da kace akwai lokacin ma da ake maka kallon mahaukaci to hakikan kuna da gaskiya duk wanda a wannan zamani a nan da shekara uku baya duk wanda ya zo ce zai tada ruwa da salula babu shakka ko ku inda kuke sai ku ce to shi wannan lafiya kuwa tunda abu ne wanda ba a yi shi ba ban ruwa da aka santa da karfi ka zo ka ja shi ko kuma ka sa isansi ka tada ka ja ruwa to wannan aka ce da salula za a yi shi ina salula ina ruwa kowane ne in dai da dan wannan in ya duba sai ga bai hakan amma in ya tsaya ya aje hankalin shi ya fuskanci abin da ake ni ya nura da cewa salula da inji duka ɗaya suke aiki ne suke da zafi da zafi in na rana ne in na wuta ne don da an kwatanta maka zaka nura ashe abu mai yiwuwa ne ba ma wahala ba ce kai kan kai ku nesa wani shi masanin kimiyya ne ma ya gani da da fari bai raba da ya zo ya gani cato you either ya aka yi ba mu ba da wani abun a kusa ma yake don sai mu ce mun gode Allah daga inda aka yi mu wani kallo kallo yanzu aka yi inda mun dan samu galaba mun ana mu kallon rahama kuma ana ganin umfani ne zai samu fiye da haka nan bisa wannan ma sa muka ƙara kokari yanzu muna bisa kan bincike bincike don mu samu wasu sa'o'i daban wanda za su ƙara bunƙasa harkar karkara da harkar noma eh, da harkar garka. Fatanmu dai a nan Allah ya sa hukumar bunƙasa noma don ɗan Nijar ya iya ciyar da ɗan Nijar za ta tuntuɓi Malam Abdu Mamman Kane domin kowane manomin ƙasar ta Nijar ya samu wannan fasaha ta ban ruwa da wayar salula daga nesa ya ci moriyarta. Idan Allah ya kai mu rana ya tayo Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani yanzu a madadin shi da mai hada mana shirin da daidaita sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. Shin ƙarin wasu maƙudan kuɗaɗe a kasafin kuɗi yana bisa doka ko a'a? majalisar dokoki na tarayya kundin tsarin mulki ya bata dama idan an kawo kasafin kuɗi a zauna ta duba shi ta yi gyare-gyare cikin kasafin kuɗin nan wannan kalma ta fito ne fadin sanadiyar yadda wasu 'yan majalisar <laughs> Honorable Barista Musa Soba kenan yake bayani a matsayin maganar ƙarin kasafin kuɗi da ake ta kuce-kuce a kai. Sai a tare mu a mu na dare wanda akan wannan batu ma za mu ku buga mana waya ku faɗa mana ra'ayoyinku. Yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta email. To bari mu fara da sakon Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Kama Abu Sadiq da hukumar EFCC ta yi abin Allah wa ne. Musamman ganin kamun nasa ya jibinci siyasa ne kacokan ba wai zarginsa da wawurar dukiyar ƙasa aka yi ba. Assalamu alaikum Jafizu Balarabe Gusau. Hakika kama barawan da ya yi ƙaurin suna wajen yi ma mutane sani a intanet tabbas wannan jinjina ce ga jami'an da suka farauto shi. muna fatar zai fuskanci hukuncin kisa kawai don ya zama darasi ga masu aikata irin wannan laifi sai sakon abubakar lawal gidan dan maye wanda ya ce hakika ya kamata shugaba buhari ka jawo gwamnan jihar katsina aminu bello masari kunne domin wallahi mu al'ummar jihar katsina har yanzu ba mu gamsu da tsarin salon mulkinsa ba domin dama mun san aminu bello masari bai cancanta ba kai ne ka takura mana mu zaɓe shi saboda mu fidda kai kunya to mun fidda kai kunya kuma kai ka ba mu kunyar da karshe sai saƙon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama ne ya kira ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai waɗanda suke wakiltar al'ummar garin karasuwa ta jihar yobe da suwa allah da manzansa su zo su ga al'ummar garin karasuwa yadda ruwan sama ya musu ta'adi sakamakon rashin lambatu da fatan kirana zai kai ga kunnuwan da suka dace To yanzu kuma bari mu sake komawa ga Baba Yakubu Makeri ya ba mu labaran duniya amma a takaice wannan karin. Sanata Susan Collins, 'yar jam'iyyar Republican da ke wakiltar mazaɓar Maine a Majalisar Dattijai na Amurka ta ce ba za ta kaɗa wa ɗan takarar jam'iyyarsu Donald Trump kuri'arta ba, saboda al'amuransa ne sun saba wa manufofin jam'iyyarsu na mulkin haɗin kai da ƙasar ke buƙata. senator collins wadda aka zaɓe ta a majalisar dattawa shekarar 1996 ta bayyana a niyyata a wani ra'ayinta da ta rubuta a jaridar da washington post inda ta bayyana trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban ƙasa ba saboda yana baya ganin kowa da daraja ta ce maimakon ya mai da hankali wurin manufofin jam'iyyar sai ya mai da hankali wurin cin mutuncin mabiya tsirarun addinai da ƙabilu. a jiya litini jami'an kiwon lafiya sun ce tashin bam ɗin harin kunan bakin wake da mai karfi da aka kai a asibitin kwaita da ke kudu maso yammacin pakistan ya hallaka mutane 70 kuma ya raunata wasu 112 bam ɗin ya tashi jim kaɗan ne bayan lauyoyi da dama sun taru a nan asibitin da ke birnin kwaita suna kalubalanta tare da jimami na kashe shugaba na gunduman kungiyar lauyoyin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun harbe shi da safiya yawancin waɗanda wannan harin ya rutsa da su lauyoyi ne 'yan jarida da masu ɗaukar hoton lauyoyin da ke zanga-zangan suna cikin waɗanda suka mutu ko suka jikata a yau talata ƙasar turkiya ta yi wa amerika kashedi cewa idan ba ta miƙa mata fatullah gulin wani malami da ke zaune a pennsylvania wanda turkiya ke zarginsa da laifin shirya yunkurin juyin mulki da bai nasara ba hakan zai iya raunata dangantakan kasashen ministan shari'an turkiya bekir buzdag ne gabatar da wannan kashedi a wata sanarwa na gidan talbijin da ya yi na kasar To da takaitattun labaran shirinmu na la'asar ya kammala sai kuma da daddare Allah ya so za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin wannan lokaci kar a yi nisa domin kuwa Halima da Jamila suna nan tafe da shirinmu na yau da gobe. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin kamar yadda aka ji shi da labaru sai kuma wacce ta jagoranci shirin Julie Leathers Gresham. Haka zalika, injiniya mu Neo Sidrak sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya.